yawa Allah yanzu tun inda tsaye na ji wajen da malam yake cewar wajen ya dai wajen da yake cewar a zuwa kare wajen da ake ce ana ganin man ba a ganin man na Allah kuruku na'am yawa to ya za a ce ba a ganin manzo ana ganin manzo Allah mana kuruku da sabban sanadi sun ga sun gan shi to malam sa'idu ba ka bane akar makallau na'am malam sa'idu na'am na ina abin da nace ina jin baka fahimta ba tsaya na ƙara fito ma wato wani ne ya zo ya ce ah, prof ya zamanto shugaba na musulmai a nan fejin kuma ya eh. ce ai kamata ma duk wanda aka samu ya zama limamin abuja to a ɗauke shi shi ne shugaba to shi ne sai na so in auna masa prof ɗin sai na danna prof sai ya ce alhafiz ibn hajar eh, alhafiz ibn hajar cikin fatul bari ya ce ya kawo fuskokan malama da suka yi magana na cewa ai ana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya ce ya kawo fahimta waɗanda suka ce ba a ganinsa ya kuma kore ya yi raddi kuma daga ƙarshe ya tabbatar ana ganin manzan Allah a nan a duniya sai na ce to babu inda alhafiz ibn hajar ya yi yayi abin da prof ya faɗi babu sai na ce idan kuma akwai da Allah wani ɗan ɗariƙa ya zo ya nuna mana cikin fatahul bari in kuma babu kun tabbatar babu to da Allah mutumin da ba shi da amana ta ilimi yakan canja wa malama magabata abin da ke cikin littattafansu ya faɗi kishiyar haka shi ne yanzu shi Ahmad Imam yake cewa ya zamanto shugaban musulmai. Wai Ka fahimta? Eh, wannan mataimakin limamin Abuja. Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Yanzu dai duk eh, bazancen kowaye akwai wannan magana cikin fatul bari ko babu. ai sai dai ma kishiyar ta gaskiya wannan wannan ibnu hajar ai ya ko in dai magana sufaye ne wanda suke cewa suna ganin magana, Allah ai kaga wannan a hankali ma ƙarya suke ko da mutum bai karatu ba da ai in dai a gaban ɗaliban ilimi ne in dai ka zo kana faɗa wannan kayi na masa hankali to amma fa da kawo kai ka ce ana a kai da kawo fa ka ce ana ganin manzon Allah fa ka so ka tuhumce ni amma kore wannan shine sai na fito eh abin da na fahimta ne da asali farko abin da na fahimta ji na ke waya a ce ko sabai haka ai ba wani wannan wannan yake gane na na wannan sai yanzu na fahimci magana kamar alƙalmi amma nan wani sahabi ne ai ya ga manzon Allah kuru-kuru bayan ya koma zuwa ga Allah na'am Malam Alkano ya kamata ka maimaita kan wannan hadisin ya sa wannan zama namu ya zamanto sanadiyar shiryar bayan Allah Allah kuma ma ya amfanar da mu da abin da muka cikin wannan zama gobe alkiyama amin malam muhammad topic ɗin in ka gan shi ko kamar yadda ka gani za ka ga mai harshen damu ne ko ka ce ɓangare biyu ne ɓangare na ɗaya shi ne topic ɗinmu da muke yi na illolin salatul fatih wanda wannan shine zama na biyu sa'annan kuma za ka ga an karkata zuwa ga pro ibrahim makari kenan wannan kuma sanadiyar wani cikin malamin ɗariƙa da ya zo wannan feji mai albarka ya tattauna wa'insu ƙadiyoyi game da prop ɗin kuma ya yi kamfen ɗin cewa ya zamanto shugaba a ce in dai ɓangaren musulmai ne za a yi wani magana to shi ne zai yi shi ne jagora to za mu ba shi amsa duk da cewa topic na farko shi ne wanda muka saba yi amma saboda rashin mahimmancin na biyun rashin mahimmancin na biyun shi yasa sai muka haɗa shi da wancan saboda na biyun ba ƙadiyya ba ce ta ilimi kuma ba wani abu ba ne na a zo a gani da za a ce a zo ana ta gaddama a kai ko ana ta ja in ja a kai abu ne wanda ba aya ba ne ba hadisi ba ne kawo shi ma ina ganin rauni ne na bid'a saboda lokacin da a feji ake tuhumarka ake tuhumar shehunanka ta hanyar karanto littattafanku a ce sun da abu kaza kafirci ne a sun faɗi abu kaza kafirci ne a ce sun ɓatar da al'umma duk ka kasa zuwa ka zo ka yi karatu a wannan feji ka zo ka yi tahaddi ka ƙalubalanci masu wannan karatu duk ka kasa yi kawai sai ka faki da ka wani topic wanda ba na karatu ba akan prof ibrahim makari wannan to raunin bid'a ne da kuma rashin wujja wa tafiyar bid'a amma duk da ka zo da shi za zamu baka amsa ni zan ɗauke shi ta fuskar karatu sai in baka amsa na ƙarar da kai na ƙarar da masu sauraro kamar yadda ake cewa ta kallon ta uraf ka yi magana ne a sanka kamar yadda kuma ɗaya daga cikin malama ke cewa la ya takallamu ahadun na illa a arafna qadara babu wani wanda zai yi magana a gabanmu a wajenmu face sai mun san iya matsayinsa in kai magana ilimi gurin da yake eh, ɗaliban ilimi ne sai a gane sai a fahimce ka sai ka ƙara samun matsayi in kuma kai magana ta jahilci a gaban ɗaliban ilimi sai su kalle ka tsirara to duk da cewa a wannan ƙadiyar ba ta karatu ba ce ni zan kalle ta ta fuskar karatu don na amfanar da al'umma shi ma Ahmad Imam ɗin na amfanar da shi inda bai yi girman kai ba don cikin tambayar da na yi masa ya faɗa abin da na ji kunya haka malamin ɗariƙa in na sa su a wani matsayi matsayin ba babba ba ne amma in suka yi magana sai na gane ashe kuskure ne inda ma na sa su ba su kai ba suna ƙasa za mu ba shi amsa ta wannan abu malam muhammad a gurguje za mu fara ta shi karatun namu da muka saba wanda shine mafi mahimmanci za mu karanto abin da ke cikin salatul fati na illoli addurratul kharida ka sa ba matsala eh, ba matsala in muka gama karanto shi kenan ko ma ba jawahirul ma'anin ba ne jawahirul ma'ani to malam muhammad mun karanto nan wa amma fadlu salatul fatih lima ughliqa mun karanta nan malam muhammad mun karanta har mun zo inda shehu tijjani yake cewa tana daidai da Alƙur'ani su dubu shida ma fara daga daidai nan no. malar kana karanta wanda yawwa ina zuwa gashi inda yake cewa na'am Malam Muhammad kana ji na? Na Malam Kano. Inda yake ce Mu faro to daga nan. Daga nan. Eh mu faro daga inda yake cewa sun maƙala Shehu radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam annaha lam takun min ta'lifil bakari ai salatul fatih lima ughliqa. إلخ إلى آخره كينا ولكنه توجه إلى muddatan مدة طويلة أن يمنحه salatan على nabiyyi. sallallahu alaihi wasallam kaga wajen kaga wajen na zuwa sun makala mata mawa ina kai ka buɗu yanzu na wurin da ya ce Barin duba. Bau wannan wajen nan mu faro ta nan. Bau wannan wajen nan. Gashi inda yake cewa sun maƙala ba'dahu. Okay. To, bayan sun koro cewa manzo Allah sallama ya ga shi tijjani abin da yake gaya masa wai bayan wannan maganar da ya gaya masa kuma sai ya ce inna man salla biha lalle duk wanda ya salati da ita ai bil fatih lima ughliqa ai da salatul fatih lima ughliqa marratan su daya wahidatan su daya Ya ce duk wanda ya salatul fatihi guda ɗaya Malam Muhammad ya samu matsala. A'a kamar wurin kanu Ya ce duk wanda ya salatul fatihi guda ɗaya salati da kowane salati da ya taɓa afkuwa. Malar Kano bangaren ka ne. Ikon Allah. jama'a ku yi hakuri mu رحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم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 ya ce inna man salla biha lalle duk wanda ya salati da ita ai bil fatih lima ughliqa ai da salatul fatih lima ughliqa marratan wahidatan su ɗaya in kai me zai samu yace hasala lahu thawabu ma idza salla bi kulli salatin waqa'at fil alami zai samu ladan daidai da wanda yayi salati ko shi din yayi salati ga kowace salati da ta taba afkuwa a duniya waƙa'at fil alami da ta afku a cikin halittu duka kowaye ya yi sai ya ce ma min kulli jinnin dan ka gane cikin halittu ne ma duka yace daga kowane aljani ne wa insin hakan nan da kowane mutum ne ya irin wannan salatin da ba salatul fatihi ba wa malakin da mala'ika kowanne mala'ika ne ya yi salati da wani salati da ba salatul fati ba daidai yake da ya samu ladan shi salatin da zai yi in yi salatul fati bi sitti mi'ata alfi salatin min awwalil alami ila waqti talaffuz zakir biha ai yace in kai salatul fati guda daya to daidai yake da ka yi wani salati ko da ko da wani salati da aka taɓa yi a duniya wanda dukkanin wani aljan ko a ina yake ya taɓa yinsa ko kuma mutum ko a ina yake ya taɓa yinsa ko kuma aljan ko a ina yake ya taɓa yin wannan salatin to in yi salatin fati wannan wancan yi wannan salatin sai ya yi guda dubu ɗari shida sa'an nan zai samu ladan wanda ya salatin fati guda ɗaya kowane salati aljani ya yi kowane irin aljani ne sai ya yi salati guda dubu ɗari shida sannan zai kamo ladan wanda ya salatin fati ɗaya hakan nan mutum kowane mutum ne duk a inda yake tun daga farkon halitta fa har izuwa lokacin da za a yi salatin fati ɗin ko a furta wannan salati kaga duk wani salati da aka taɓa yi tun a zamanin annabi adam annabi yaquba kowane irin salati ne mutum ne ya yi shi kowane irin mutum ne tun daga farkon halitta aljani ne ya yi shi to sai ya yi wannan salatin guda dubu ɗari shida yake daidai da wanda ya salatin fati ɗaya na su Allah wannan daga ina aka samu wannan wannan illa ce da ƙarya ne cikin addinin Allah illa ce wannan ai dama muna magana ne akan illolin salatin fati ina Allah ya bashi wannan matsayin ina Allah ya bashi wannan falalar ku dan yi haƙuri da Allah na ga malam Muhammad ban sani ba ko ina Allah ya bashi wannan falalar Eh, ina Allah ya bashi ina Allah ya bashi ina ne yaushe kuma wato kowane aljani ne ya taɓa yin wani salati tun daga farkon halitta kowane irin salati ne kowane irin aljani ne kowane irin mutum ne kowane irin mala'ika ne sai ya yi wannan salatin guda dubu ɗari shida zai kai ladan wanda ya salatin fati guda ɗaya turka shi <laughs> to haka shehu tijjani ya ce kuma ya ce wai manzan Allah ne ya faɗa haka eh, ya ce ai ka annahu sallabi kulli salatin sitta mi'ata alfi salatin min jami'i salatil musallina umuman malakan wa jinnan wa insan haka shehu tijjani ya ce ya ce ai ka annahu salla bi kulli salatin ai in kai salatul fati guda ɗaya kamar mutum ya yi kowane irin salati ne sita mi'ati alfi salati salati dubu ɗari shida kowane irin salati ne min jami'i salatul musallina daga cikin dukkanin salatai da masu salati suke yi dukkanin salatai ƙaƙaf kowane iri ne umuman duk gaba ɗaya in ka ga game kowane irin salati ne wanda ya yi shi malakan mala'ika ne wa jinnan hakan nan aljani ne ya wannan salatin wa insan hakan nan mutum ne ya wannan salatin ya ce to wannan salatin sai ya yi guda dubu ɗari shida yake daidai da wanda ya salatin fati ɗaya turka ya ce wa kullu salatin min zalika bi arba'i mi'ati ghazwatin wa kullu salatin min zalika bi zaujatin min al-huri ashiri hasanatin wa mahwi ashri sayyi'atin wa raf'i ashiri darajatin yace wa anna Allah salli alaihi wa mala'ikatahu bi kulli salatin ashara marratin to shi yace wa kullu salatin dukkanin wata salati famin zalika daga cikin wa'ancan ko wancananka da aka faɗi na wancan salati da sai aljan ko mala'ika da ya taɓa yi a duniya tun daga farkon halitta sai ya yi guda dubu ɗari shida zai sami ladan wanda ya salatin fati ɗaya to wannan salatin da kake ji lamarinsa shi ma wa kullu salatin min zalika kowane salati fa wancan daga cikin wanda aka ce sai kayi dubu ɗari shida za ka samu ladan wanda ya salatul fati ɗaya bi arba'i mi'ati ghaziwatin daidai yake da kayi yaƙi guda ɗari hudu ka je yaƙi da manzon Allah su ɗari hudu akwai yaƙin akwai yaƙin da sahabin a lokacin da ya fita a nan Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga wani sahabi ne ya yaƙi to manzo Allah ma yaƙin sa nawa shi. to daidai shi wancan salatin daidai yake da kai yaƙi ɗari hudu <laughs> Allah ya kyauta ya ce wa kullu salatin min zalika kowane salati kuma daga wancanan kaɗin nan bi zaujatin minal huri zana za a baka hurul ain za a baka mata hurul ain da kowane salati daga hakan wa ashri hasanatin za a baka kyawawa guda goma lada na kyawawan aiki goma wa mahawi ashiri sayyi'atin za a share maka laifukanka guda goma wa rafa'i ashiri darajatin za a ɗaukaka darajar ka guda goma shi wancan salatin za a baka hurul ain shi wancan salatin za a baka lada hasanat guda goma shi wancan salatin wanda sai an yi guda dubu ɗari shida ya samu eh, ladan salatin fati ɗaya to ga abubuwan da za a baka a wancan salatin akwai hurul ain mata daga cikin aljanna sa'annan kuma za a baka hasanat guda goma za a shafe ma sayyi'at guda goma za kuma a ɗauka a ɗaukaka darajarka guda goma amma duk da aka sai kayi guda dubu ɗari shida sannan kake da ladan wanda ya salatul fati ɗaya tirka shi to bayan shehu tijjani ya gama yace kuma wa anna Allah yusalli alaihi sannan kuma Allah zai yi salati ga shi mutumin wa mala'ikatahu da mala'ikunsa su yi masa salati shi wanda ya wancan salatin bi kulli salatin da kowane salati da ya guda ɗaya ashara marrat akwai guda goma da za a yi masa salati wanda ana gaya ma wancan salatin to wanda da ake faɗin ladan nan sai an yi guda dubu ɗari shida sannan ake da ladan salatin fati guda ɗaya to bayan shehu tijjani ya gama sai shaƙa. aliyu harazimi ya ce ƙala shehu radiyallahu anhu to shehu tijjani ya ce me ya ce ya ce ta ammalta haza bi kalbika ya idan ka lura da wannan ka kula da wannan da zuciyarka Yace ce alimta za ka san anna hadhihi salata cewa ita wannan salatin la taqumu laha ibadatun fi wahidatin babu wata ibada da in kai za ta yi daidai da wannan salatin guda ɗaya babu ita ibadar guda ɗaya in kai ba wata ibada da za ta yi daidai da wannan salatin sai ce to fa kaifa biman salla biha rat. to wanda ya guda ɗaya ba wata ibada da za ta yi daidai da wannan salatin to yaya kake gani yaya kake tsammani zai samu na falala na lada da yawa in yayi wannan salatin so ba adadi marrat ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba kila to ya kake ganin ladan da zai samu shine fa bi man salla biha marrat wani ɗaya yayi amma ba wata ibada da ta daidai da abin da yi to ya wanda yayi fiye da ɗaya sai ce ma zalahu min al-fadl inda Allah abin da yake da shi na falala a wajen Allah ka ji fa a wajen Allah amma ba Allah ne fa yace shi wanda ya wannan yana da falala a wajensa don wannan ba alqur'ani muke karanta sai dai qur'anin yan dariqa ni ina faɗi wallahi kamar qur'ani haka suka ɗauki jawahirul ma'ani wallahi yanda ka san qur'ani wallahi haka suka ɗau jawahirul ma'ani wallahi ina ƙara maimaitawa yanda ka san qur'ani wallahi haka jawahirul ma'ani yake a wajen su wallahi in kuma wani yana cewa ba aka ba in aka buɗe layi ya zo zan gaya masa zan tabbatar masa da haka yace to ma zalahu min al-fadl inda Allah yace wa hadha hasilun fi kulli marratin minha wannan za a samu wannan ne cikin kowane marra daga wannan salatin da in kai Yace to sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan shehu tijjani ya ce in ji Ali barada kenan eh, Ali barada ya wa akhbarani sallallahu alaihi wasallama yace wai manzon Allah wai fa ya bashi labari annaha cewa ita lam takun min ta'alifil bakari ai bata kasance daga wallafawar bakari ba ai salatul fatih lima ugulika ai ai ita salatul fatih din kama an tambaye shi kaka aka ya same ta sai ce walakin nahu tawajjaha ila Allah shi bakari ya fuskanci Allah ne kawai muddatan tawilatan lokaci mai tsawo wato yayi naci kenan me Allah zai masa an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kyautar wani salati da zai wa annabi kaga na manzon Allah bai ishe shi ba na manzon Allah yayi kaɗan ya raina na manzan Allah wanda ya fi na manzan Allah yake nema Allah i shi kyauta shafaffe da mai wanda wannan salatin da ya fi na manzan Allah ya fi duk wanda yake wannan lokacin wannan zamanin wanda za a bashi shine fiya sawabu jami'i salawati a cikin wannan salatin da Allah zai bashi wanda ya fi na manzan Allah ɗin akwai ladaddakin kowane salati Ka ganin har salatin Ibrahimiya ya shiga ciki fiha sawabu jami'i salawata aka ce cikin salatin fati da yake nema akwai lada na kowane salati jami'i aka ce min alfazul umum jami'i duka salatin Ibrahimiya ya shiga ciki sannan a cikinsa kuma wa sirru jami'i salawat akwai sirrika na dukkanin wani salati shi ma salatin ibrahimiya ya shiga ciki kai sai da ya nace ma aka ce wa tsala talabuhu muddatan neman sa ya tsawo wani lokaci yana taiwa Allah naci shi wanda ya fi na manzan Allah yake so sai daga ƙarshe bayan yayi wa Allah naci wai fa sun ajaba Allahu da'watahu wai sa'annan Allah sai ya amsa buƙatarsa sai ya amsa addu'ar da yake yi to da Allah ya amsa kaka da shi suka magana suka yi da Allah ko kaka aka yaya aka ya same shi shi da Allah ko kuma a Allah ne ya turo mala'ika ya kawo masa wannan abu da yake so wanda ya fi na manzan Allah aka ce fa a tawul malaku kawai ana ciki sai mala'ika ya zo masa kaji ba Eh, mala'ika aka turo masa shi ma bi hadhihi salati da wannan salatin aka aiko mala'ika mala'ika ne ya rubuta ta a'a maktubatan a rubuce shi ma mala'ikan ya zo da ita fi sahifatin minan nuri cikin takarda ta haske cikin takarda ta haske malam muhammad kaga daidai nan wallahi duk mai kishin manzan Allah ba zai ba wani ba manzan Allah ba Allah ya bashi wani wani abu da ya fi na manzan Allah mala'ika ne kuma ya zo masa da shi a rubuce kuma to sharaɗin ka samu lada cikin salatul fati sai ka yarda da wannan magana shine sharaɗin shi sa duk wanda ya salatin fati wannan ladar da ke da muke karantowa muke cewa kana da lada kaza to in baka yadda da wannan magana ba to ba ka samu wannan ladan ba wannan magana in baka yadda da ita ba ba za ka samu wannan ladan ba dole sai ka yadda mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda ta haske a rubuce aka saukar da ita kuma Allah ne ya rubuta ta zancen Allah ne sharaɗin samun wannan lada kenan daman sharuɗa guda biyu ne dangane da salatul fati sharaɗi na farko ba ka zuwa ka ɗauke ta a titi ka ji ana yi ka ringa yi sannan ka ringa tsammanin abin da ake karantowa cikin jawahirin ma'ani za a maka lada ka za ka yi tsammanin za ka samu a'a ba za ka samu ba sai ka sami izini imma shehu tijjani ya ma ko kuma muƙaddami ya ma amma in ka ɗauke ta a titi ko ƙofar gidanku zawu ya ce kawai ka ji ana yi fiyu ka ɗauka kana to ka a zo ana cewa duk wanda ya yi guda ɗaya daidai take da saukar ƙur'ani su dubu shida kazaci da kai ake <laughs> eh ba da kai ake ba tunda kai baka da izini ko ka ji an ce tafi kowace ibada to kai ba da kai ake ba ko ko da ka yi tafa ba da kai ake ba matukar ba kai imani da wannan abun ba ka wannan babban illa ce sai ka gama kafircewa Allah sa'annan za a baka lada sai ka yadda ya rubuta wani abu da alƙalamin ƙudura sai ka yadda wannan abu zancen Allah ne kuma ba ta hanyar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama sannan a ce wai za a baka wannan lada, sai ka gama kafircewa Allah sai ka gama yadda da manzancin wani bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan za a baka lada ta yaya zaka yadda kai kai wannan abu sharaɗi sai amma izini kuma sai ka yadda zancen Allah ce Malam Muhammad na malaka mu tsaya iyaka nan samana addurratul kharida mu nuna inda aka ce sai an ma izini kuma sai ka yadda zancen Allah ce za a baka ladan daga nan sai mu tafi littafi na gaba Allah ya kyauta <clears throat> shafi na nawa ne nan malam Muhammad um, eh, shafi yawa shafi na nawa dari biyu da sha tara ke ah. to da sha takwas kuma da sha takwas shi ma kawai gurin za mu nuna i dai i dai yawa ya yi nan inda na sa wata alama a'a sun maƙala radiyallahu anhu kaga wajen sun maƙala radiyallahu anhu cikin adurratul kharida ne nan sharhi na al-yaqutatul farida anan wannan cikin mujalladi na hudu ne nan shafi na ɗari biyu da goma sha takwas. nan ga ta kasa. A'a nan dai inda ka sa wannan alama sun maƙala radiyallahu anhu ta nan zan faru. Ya ce sun maƙala radiyallahu anhu sannan shehu ya faɗi ya ce wala ya hasulu hadal fadulul mazkuru. Wannan falalan da aka ambata fa baya samuwa. Illa bi izinin minni. Sai da izini daga gare ni. haka shehu tijjani ya ce kada ka ji ana ta faɗi yana da lada kaza daidai yake da sukan ƙur'ani su dubu shida ba ka da izini ka zaci cewa zai samu falalan nan zai samu a'a wala ya hasulu hada alfadul mazkuru illa bi izinin min wannan falalan da duk kake ji ana faɗi ya fi salatin annabi ya fi komai to fa ba za fa ka samu ba sai da izini minni daga ni shehu tijjani mushafahatan aw bi wasitatin Imma ma dai ni shehu tijjani ne ma izini face to face baki da baki au bi wasitatin ko kuma ne wa wani izini wannan shi ya ma izini ko shi ma yi wa wani izini shi ma wancan ya wani izini bi wasitatin ta hanyar wa'ansu har izuwa shehu tijjani shi dai ya fara izinin wannan sharadi ne sharadi na farko kenan sai aka ce ma'a sharuɗi li'itiqadi kaji ma'a sharut li'tiqadi tare da sharaɗi na imani don al'itiqad imani kenan ƙuduri shi yasa ake cewa da abin nan da ya shafi imani ilimin da ya shafi imani ilmul aqida ilmul aƙida saboda duk abin da ake faɗi labudda an yi atiqidahu Eh, an yi ataƙidahu insanu labudda an yi ataƙidahu shi yasa min al'aqadi ne to sai aka ce ma'a sharuɗi li'itiqadi tare da sharaɗin ƙudurcewa sai ka sa a ranka kai imani me za ka yi imani da shi sai ce ai i'tiqadul musalli biha ai ƙudiri na mai yin salati da ita salatul fati ala nabi sallallahu alaihi ga annabi yake yin salati din da ita sai ya kudirce ya yi imani annaha cewa ita ai alfaridatu sunanta kenan sai ce wahiyar salatul fati ilima ugliga sunanta salatul fati ita ce dai alfaridatu din yace fi sahifatin minan nuri sai mutum ya sa a ransa ya yi imani cewa cikin takarda ta haske ta zo al'azali fi sa'ifatin minan nuril azali kai kaka aka aka same ta sai aka ce unzilat saukar da ita aka a sauke unzilat an saukar da ita ne makatubatan a rubuce ita ta zo kaga tanan ta fi alkur'ani Eh, eh, ta nan salatul fati ta fi alƙur'ani saboda shi alƙur'ani akwai kuttabun wahayi sahabban manzan Allah amma ita wannan ta fi alƙur'ani ita a rubuce ma ta sauka kuma takaddar da aka rubuta ta da ita ta fi takaddar da aka rubuta alƙur'ani da ita saboda wannan cikin takadda ce ta haske kuma haka alƙalamin da aka rubuta salatin fati da shi ya fi alƙalamin da aka rubuta ƙur'ani da shi saboda ita salatin fati ga za a faɗi da da me aka rubuta ta unzilatu maktubatan sai aka ce bi aqlami qudratin ilahiyya bi aqlami qudratin ilahiyya da alƙalami ne na ƙudurar Allah aka rubuta kaga ta fi alƙur'ani ta nan walaisat min ta'alifi zaidin wala amrun suka ce fa ba ta daga wallafawa zaid fa ko ko amru wato ma'ana ba fa kowa ne yayi ta ba a to ai da tun daga nan ma za a fahimta amma suna ƙara bayyana ma shine, ne suna tafsirinsa ne suna wasu shi ne saboda duk toshewar kwakwalwarka sai ka gane kai sai daga ƙarshe ma su tike su ce to fazancen Allah ne duk nan isharat ne na ka gane fa ita salatul fati zance ne na Allah Allah ne ya rubuta ta duk ana ma ana faɗaɗa ma daga ƙarshe dai za su tike amma daga sanda aka ce fi sa'ifatin minan nuril azali ishara ne nuni ake ma fa Allah ne ya yi ta sai kuma aka ƙara cewa unzilat makatubatan daga unzilat wannan kalmar ya kamata ka gane daga sama fa ta sauko ita salatul fati daga gurin Allah ta tawo unzilat makatubatan sannan aka ce ma bi aqlami qudratin ilahiyya to da alƙalamin kudura ma aka rubuta ta kaga dai koda da kiki ne kai ka gane sai suka ƙara gaya ma suka ce walai min alifi zaidin wala amrun kai ba fa zaidu bane ko amurfa ya wallafa ta ita ba har yanzu in baka gane ba to tsaya su tike suka ce balhiya min kalamihi subhanahu wata'ala kai kurun kuskaji zancen Allah ce balhiya min kalamihi subhanahu wata'ala kurun kusde a tike ma a fito karar a fito a mutum zancen Allah ce to za a faɗi sharaɗin rashin yadda cewa zancen Allah ne to in ba ka yadda zancen Allah ba ne to ga sakamakonka sai aka ce mallam ya taƙid duk wanda bai yi imani ba bai ƙudurci ba anna amin kalamin layi cewa ita salatul fati zancen Allah ce to ga sakamakonsa la yasihu lahu thawabul mazkuru fiya eh to ladan da ake ambata fa cikin ta bai inganta gare shi ba saboda bai cika sharaɗi ba e kaga ta ɓangaren as-sihhatu wal fasad kenan eh la yasihhu law thawabul mazkuru fiha tunda dai baka yarda zancen Allah bane to baka da ladan shi yasa to kaga wannan illa ce babba shi yasa na ce sai ka gama cewa Allah za su baka lada inda daga sanda ka yadda da alƙalamin ƙudura aka rubuta salatul fati wani ilimi ne cikin musulunci za ka ya yadda da wannan maganar saboda abu ne ya ta'allaku bil ghaib eh, ya ta'allaku bil ya ta'allaku bil iman wa hadhihi al-ashya la tudraku bil ijtihad innama tudraku bin nass nabawi la ijtihada fi misl hadhihi al-masail ba a ijtihadi anan da alƙalamin kudura aka rubuta abu wa ya ga an rubuta Allah da ya rubuta ne ya bada labari wa ya bawa labari daman Allah ya gaya mana zai ringa gaya wa wani saƙonsa yana gaya mana ne banda annabi Muhammadu shi kaɗai ne wallahi banda shi in ka ce Allah gama kaza sai wuce ƙarya kake yi saboda kai ɗin ba annabi ba ne da takarda haske aka rubuta ta wannan duk suna daga cikin al'umurul ghaibiyya dole ne nassi ne zai tabbatar da da ire-iren su shi yasa malam Muhammad wannan kenan cikin karatun mu malam Muhammad mu dan shafi kan wancan eh, wannan kenan wannan illa ne illa ne cikin Salatin fati malam Muhammad mu dan shafi kan wancan mai dan shafi kansa eh, wala wancan zai wahala mu yanzu to malam Muhammad in ba ka manta ba malam muhammad in ba ka manta ba na zo nan na yi karatu satin da ya wuce akan ba satin da ya wuce ba kafin satin da ya wuce akan illolin salatul fatih in ba ka manta ba wannan shine zama na biyu zama na biyu kenan to daidai cikin sauran lokacin kuma zan ɗan ƙwanƙwashi wani malam muhammad lokacin da wannan bawan allah ya fito ya sa wannan topic ɗin wanda yadda muka faɗi ba topic ba ne wanda yake da alaƙa da karatu abun kunya ne ma ka zo fejin da ake tuhumarka ka kasa karewa kuma ka ɗauko wani abu wanda bai kai ko yana da mahimmanci ma bai kai abin da ake tuhumarka a kai ba kenan duk abin da muke karantowa na bid'a na kafirce kafirce cikin littattafan ɗari kunna da wanda mu suke karantowa a wannan fejin su malam lawan Allah ya ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana su malam habibu Allah ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana shi duk abin da suke karantowa a nan haka yake kun yadda aƙidar ku ne shi yasa ku kai shiru saboda ba ku da amsar da za ku bayar shirunku yana nuna cewa eh haka yake aƙidar ku ce kun yadda da ita kun amince saboda la sukuta li ma'aradil kalami lakin na sukuta fi ma'aradil hajati bayanun shirin ku ikirari ne bayani ne cewa akidar ku ne sannan as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun ma. shi yasa ka gagara ba da amsa sai kuma wai ka ɗauko wani wani topic haba Allah wai prof wai ya zama wai shugaba to da ka zo na yi ma tambaya tambayar da nema shi ne na ce ma na ce ma wace irin yunwa wace irin yunwa lokacin da kai mun tambaya kenan tambayar da kai mun ne wai larura daman tana halatta haramun sai na ce ma wannan ai kowa ya sani ai ka'ida ce ad-daruratu ko ad-daruratu tubihul mahdhurat nace amma bai kamata ka tambaye ni a wani waje ba akan mahallin niza ya kamata ka tambaye ni sai ka ika ba ka tambaye ni anan mahallin niza shine waɗanda suka fito zanga-zanga shin larura ce ta fito da su ko kuwa kaga kamata yi ni da kai mu tattauna ma'auna shin larura ce larura in ne magana larura ta shari'a ba ta al'ada ka ba da kake cewa larura kawai a baki a'a darura a mahangar shari'a shin abin da suka yi larura ce yanayin nan ya kai yanayin larura shi ya kamata aika tambaye ni amma sai ka ce wai larura tana halatta haramun ko ba bata halattawa bayan ga abin da kai iddi'ai yanayin da aka zanga-zanga larura ce ta sa da na ce ma ba haka za ka yi min wannan tambayar ba sai ka ƙara yin wata tambayar wai yunwa wai yunwa wai tana sawa a ci abu na haramun ko a afkewa haramun yunwa sai na ce ma wace irin yunwa dole kaga ai ka yi bayani wace irin yunwa kawai shikenan ina jin yunwa larura ce kawai sai in je in ci mushi shi ma aka yi ma tambaya ka kai minti nawa ka ka ba amsa ka tsaya kana nema ka karkatar ka wawaitar da hankalin mutane wannan duk ka kawo ne saboda na tuhumci prop da cewa suna daga cikin wanda suka ci dunduniyar malamin da suka ringa kada a yi zanga-zanga ɗin na ce yana daga ciki shi yasa da kace wai akan yaran nan maganar da yi daidai ne ko ba daidai ba ne na yaba masa na ce ma ban yaba masa ba ni ga daga kuma na kawo dalili na shine na ce suna daga cikin malaman da suka ringa cin dinduniyan malaman da suka ringa kada a yi zanga-zanga din nan kada a yi zanga-zanga din nan suka ringa haramun ne ayi zanga-zanga din nan haramun ne prof ya fito ya fito yana magana cewa ai shi mamaki yake ma wai malamin da zai ce ai haramun ne yin zanga-zanga malam muhammad ya kamata in turo ma dai ka danna saboda wa'in sai su fahimci kamar sharri ake yi tsaya in turo ma sai ka danna malam muhammad don wa'insu sai su ta kamar sharri ne shi yasa za mu dadanna duk za mu ba da amsa Allah ya ya malam Muhammad ka afuwan shi nake nema yauwa gashi a nan gashi nan na turo ma Yawa ya shigo. Yawa danna wannan zan sake turo ma da wani. Ko tsaya na turo ma da wannan kawai. A tsarin turo ma da wannan in dai zai shiga gaba ɗaya. shi yasa wato malam muhammad shi yasa ni da na tashi yake cewa wai maganar da ya kaza kaza na ce ni a wajena na ce bai cancanci ayaba ba ma kuma na ka dalili na shi yasa in ma kaga wato jama'a su ringa gane wani abu akwai waɗanda sukan karkatar da topic hanyar amfani da wata magana yanzu ni da na ce bai cancanci ayaba ba ai na ka dalili to da haka kakka fake ka ce ko hassada ake masa ko kaza zo ka rusa wannan dalilin farko kenan in ka rusa shi to sai a gane ba ba ba ni da wani dalili kawai hassada nake masa na ce kaza amma ga abin da na kawo ka bar shi baka taba shi ba baka musanta ba baka rushe shi ba wai sai ka tafi yawo kuma kana cewa wai hasada ake kaga mai hankali ba zai gamsu ba mai hankali abin da zai fara sauraro ko tsammanin ka aikata shine wannan dalilin nuna ba dalili ba ne a gane son zuciya ne sai a gane hasada akai kuma sai ka bar dalilin kuma sai ka tafi wancan Malam Muhammad fara sa mana wanda ai aka turo kafin wancan ya Ba matsala. Kamar wancan ya zo bar wanga in sa wancan ko da yaya. A sa wanda ya zo gaba ya sa wanda ya zo. Na biyu. Eh na biyu wanda ya zo na biyu. Shi kenan bar mu yi wannan. cuma aku yang kurang computer, computer. Yawa, to, uh, uh, a wurin sake bishi suna. sa Ai za ka yi zanga-zanga cikin mana. Waɗannan masu fashe-fashen, masu kashe-kashen, masu sare-saren, tara suka yi ka fahimtar da su lumana suka ce za su bi ka yi lumana. ana zaman lafiya ba su zauna da mutane lafiya ba bare ka tara wata zuga a nan garin zaɓe aka ci zaɓe zaɓe aka ci shi ai farin ciki ake nunawa ana ga an samu abin da ake so amma yara suka rika fashe-fashen kantunan mutane a lokacin da suke cewa murna muke yi to bare lokacin da kace an fusa kasu su fito su nema ke su me kake zurin ko ba za su yi ba idan ya ce murna nake yi na samu abin da nake so bai hana shi fasa kantinan jama'a ba to ka gaya min sanda zaka ce ya fito ya kwaci haƙƙinsa kuma ka ce ba zai fasfasa za ka yi wani peaceful abin nan protest ba za ka same shi ba ƙasar Syria lokacin da suka fara zanga-zanga sunanta syria zanga-zanga ta haka suka fara fito ba wanda ya fito da makami sai kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye da bushe-bushe amma ba a je ko ina ba ta rikici shi nan tun daga dubu biyu da sha ɗaya ake yaƙi har zuwa gobe har gobe duk wani abu da ka sani na jin daɗin rayuwar ɗan adam a ƙasar siriya ya lalace kuɗinsu ya lalace wani zai sayi gida bai fi miliyan su dai sun tsara za a fito a ɗaga kwali kafin su koma gida daga daga kwali an rusa gidaje an rusa shaguna waye yayi ba su bane ko wasu ne suka shigo cikin su shikenan kuma daga nan sai kaga kuma an bi su da ruwan zafi tiya gas shikenan kuma sai ka an dau makami sai ka kawai gari ya hargitse gini wahala ne da shi rushewa kuwa ɗan lokaci kaɗan take bukata to inda har masu hankali ba su zama su ne masu tasiri a kan mutane ba wajen me za su ɗauka na mataki kuma malamai waɗanda suke kan tunani mai kyau ba su suke jagorantar tunanin mutane ba to haƙiƙa za a yi ta ganin waɗannan abubuwan na dama ne Allah ya kyauta ina kan ji an cewa malamai wai suna cewa bai halatta ba zanga-zanga mamaki suke bani domin a gani na ba su da alaka ba su da alaka domin duk wanda zai ce zanga-zanga bai halatta ba to ya kamata ya ce demokradiyyar ma bata halatta kuma kamar in ya ce haka wato a kowane yanayi ba za a iya fita wa shugaba a ce an yi zanga-zanga ko ba a yadda a kowane yanayi idan haka ne kamar duk sun sha usmanu dan fodiyo laifi suka yi kenan sun saba wa allah ne abubuwan da suka yi to ni ban gane wannan ban gane wannan fatawar tasu da suke shigar da fatawan addini cikin abin da bai dace a shigar da fatawan addini cikin wannan abin ba ban fahimta ban fahimta don ban yi kasan alhukumu aniyar shai'i far'un an tasawwurihi ban yi tasawur ɗin abin ba don ban gane ba balle iya sanin matsayi akai suwaye suka hankada su suwaye suka angiza su dama ai wajibinku ne ai ku karɓo su ai wajibinku ne sauke wajibin ku ma kuka yi tare da cewa in ba dan Allah kuka yi wannan magana ba na cewa a ce kada a yi zanga-zanga ba shi da alaƙa da musulunci a ce haramun ne ba shi da alaƙa da in ba dan Allah kuka faɗi ba kuma sai Allah ya kama ku kun jefa yara cikin halaka kun jefa yara kun sa an kama yara Umma ba su suka daga tutar ba kun ki goyon bayan gaskiyar malaman da suka ce kada a yi in an yi ba zai haifar da ɗa ido ba in ba don Allah kuka ci dundune su ba sai Allah ya tutse ku ka iya cewa ba su kware ba ne cikin karatu shi yasa a lokacin suka ki wa malima waɗanda suka ce kada a fito a yi goyon baya to in ba su kware ba wace su sa baki cikin karatu in ka san baka kware ba malima suna magana ko ma gefe kai shiru ban malima filin su ne su sukuwa kai shiru kada ka fito ka hankaɗa yara ko ka hankaɗa wa'insu a zo a zalunci wa'insu yara sannan ka fito kuma za ka ɗau nauyin karatu ko za ku ɗau nauyin karatu kaga yanzu kofa kuke bayarwa a gobe ma wani ya fito ya daga tuta in an kama shi hukuncinsa shine za mu ɗau nauyin karatunsa shine kawai fa wala wannan shine maganar gaskiya kuma tana da ɗaci wai irin wannan ne ma saboda ka raina mana hankali wai kake cewa ya kamata wai su zama wai shugaban malima ma wai ya kamata su zama wai shugaban malima kai ce ɗan ɗariƙa akwai jahili to kai ba ka auna abubuwa ai tsaya to malam muhammad wannan shine dalilin da ya sa da ya zo yake tambaya ta magana da prof yayi kaza kaza kaza na ce saboda lura da abin da ya faru saboda lura da abin da ya faru na faɗa abin da na faɗi saboda lura da abin da ya faru wanda tun farko inda a ce su prop sun ba da haɗin kai ga wayannan malaman da malaman nan suka zo suka faɗi sun goyi bayansu to da abin da zai faru da bai faru ba gaskiya ko da abin da ya faru da bai faru ba to amma ka ji prof yana cewa shi mamaki yake shi bai gane ba a ce haramun ne hmm, mamaki yake to wannan dalilin ne ya sa ni na ce hmm, ni ba zan jinjina masa ba wannan shi ne dalili na kuma na gaya shi ma wanda ya zo yin karatun amma sai dai ya so ya bashi kariya malam muhammad kuma kariyar da ya so ya bashi sai shi kuma ya jefa kansa sannan ya jefa prop ɗin kariyar da ya so ya bashi shine ai larura ne ya sa aka fito ai prop ya ga kamar yanayin larura ne shi yasa akwai waɗanda sun fito don larura kamar so yake ya kare abin da prof ya faɗi cewa ai larura ce ta fito da yaran dole ne larura ne yana faɗin wannan ne don ya kare magana prof, don ya goyi bayan prof ga waɗansu maganganu da ya a baya amma inda na raina Malam Ahmad a yake ko da har yace fitowar zanga-zanga Malam Rura ne inda na raina shi kenan wallahi na raina gaskiya gwargwadon karatunsa da kuma yace ai yunwa ce ta sa shin yunwa tana halatta haramun ita ma har na tambaye shi wace irin yunwa ya ƙi yi bayanin ko wace irin yunwa ne kaga in muka ɗauka yadda ya ɗauka shine larura ne ya sa aka fito aka yi zanga-zangan nan yunwa ce ta sa aka fito aka yi zanga-zangan nan don haka shi a wajen ahmad ma yana ganin yin zanga-zangan haramun ne amma larura ce ta halatta shi a yanzu saɓanin shi prop shi ja yake ma da wanda ya ce haramun ɗin ne kaga ta nan fahimta shi ahmad fa da prop ta saɓa fa shi ahmad in ka fahimta a wajensa zanga-zangan haramun ne ma amma ya halatta a yanayin da ake ciki saboda larura shi yasa yake tambaya ta shin larura tana halatta haramun kaga ya yadda zanga-zangan haramun ne amma yanzu yana ganin cewa halal ne saboda ana yanayin larura har yake ƙara tambaya yunwa tana sawa a ci haramun a aikata haramun na ce wace irin yunwa kaga shi a fahimtarsa zanga-zangan haramun ne amma yana ganin an kai yanayin larura da yunwa da za a yi to ai shi kuma prop yaƙan wanda suka ce haramun ɗin a yake kenan kaga ahmad ɗin shi ma ya shiga ciki tunda shi yana shi bai gane ba shi yana ganin ma a ɗau hukunci na musulunci ma a bashi shi yana ganin shi bai fahimci wannan ba kuma na tabbata prop ya san saddu zari'a ya san fasaddu zari'a fa kuma asalin abin da ake bari saddan lizzari'a ya san cewa halal ne wannan abun fa amma sai a bar shi a ce haramun ne saddan lizzari'a saboda bai yufdi lal fasadi ya fasan da saddan zari'a shi abin a gundarin sa halin ne ba babu laifi cikin aikata shi amma saboda alwasa'il laha ahkamul maqasid sai a ce haramun ne a sa masa hukunci kuma na shari'a a ce haramun ne saddan lizzari'a ke to amma yace shi bai gane ba kaga malam muhammad matukar zai yadda kyakkyawan abu ne kwato wa'annan yaran taimakon su kyakkyawan abu ne to dole ya yadda duk hanyar da ta kai su zuwa ga wannan wajen ko ta bayi da a kai su wannan wajen ita ma wannan hanyar to haramun ce ita ma matuƙar zai yadda taimakon su da karɓo su da tsayawa a jajirce za a samu lada aikin Allah za a yi sannan kuma ya ce hanyar da ta bayu ko aka kai su zuwa ganin ita hanyar nan ba haramun ba ce ni ne zan ce ban gane wannan fikihun ba amma dai na gane a ce haramun ne saddan lazzari'a amma prof ya ce mamaki yake abu na farko malam muhammad Da dukkanin mai fahimtar karatu zai fahimci cewa shi Ahmad Imam ya ma saba wa prof a fahimta saboda shi prof mamaki yake ma a ce ma haramun ne shi kuma Ahmad Imam har tambayar da yake min yanayi min ne saboda ya yadda haramun din ce amma yanzu larura ake ciki kuma ad-daruratu tubihul mahzurat yunwa ce har yana tambaya ta shin yunwa tana sawa a ce haramun a aikata haramun ina sa wacce yunwa ya kasa faɗi to nan daga ƙarshe dai har na sauka Malam Muhammad gaskiya Ahmad Imam bai san larura ba a shar'ance kenan bai san larura ba eh, bai san larura ba amma dan buɗe wannan littafin mu karanta masa ma'anan larura eh littafin nan gaskiya ina ganin bai san larura ba a bai san larura ba gaskiya gaskiya bai san larura Malam Muhammad. Malam kana one page zan eh. bude. Shafi na ashirin da biyu. Akwai ta'arifin darura a wajen. Shafi na ashirin da biyu. shafi na ashirin da biyu shafi na ashirin da biyu kaga ai ya ƙaru sauran ma mutane sa ƙaru Malam Muhammad. Wannan zami raddi ne a kan sa yanayin da ake ciki halin larura ya halatta a yi zanga-zanga. Gaskiya bai san larura da kuma zawabi tunata ba gaskiya. Shi yasa ba yadda za a yi dole mu biya masa karatun tunda in ba haka ba ba yadda za a yi jama'a su gane. amma ta nan ma za ka ga ai ya saba shi prop ɗin shi prop ɗin yana ganin ma a ah, mamaki ma yake a ce ma eh, eh, zanga-zanga haramun ne a ba shi hukuncin musulunci astagfirullah wa ka buɗo shafin Na'am. Ko dai ba wurin ba. Hanya kuma. To, karanta Malam Muhammad a wannan ai majmu'ul fatawa ne. Wan ye na wannan ba shi ba ina zuwa. Tsa'in ma tsa'in a'a ba shi ba tsayin tu eh tsayin nuna mashi tana. Tsayin nuna mashi tana. A'a, wani littafi ya sunan shi malar kanawai الضرورة الشرعية الضرورة الشرعية nuna ma shi ta. Malar ga shi nan nan. To shi ke. A shirya muke komai na nan Malar Kano. Gidan wujja, gidan wujja. Mhm. yau to zan zan wannan shafi na nawa ka buɗo ina zuwa barin bude ashirin da biyu yawa eh ashirin da biyu nawa ke ga ana kana kaman gashi yawwa menene farkonsa ya ce saniya Alma almabahasul awwal uh, anya kuwa ba shi ba ba shi ba ne ashirin da biyu fa shi ma ashirin da biyun kusan tsakiya za mu karanta saboda mai sauri ashirin na zuwa ashirin da biyu ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da biyu ashirin da biyu ba yawa shi ne wannan ko shi ne shi ke ga al-mabahas al-awwal shi ne shi ne شيء منها الضرورة تعريفها وعلاقتها بما يقاربها من مصطلحات وفيه مطلبان كذا يسي المبحث الأول الضرورة لرورة تعريفها انت وعلاقتها بما يقاربها من مصطلحات da kuma alaƙarta da abinda ke kusa da ita na ma'ana cikin mustalahat. Ya ce, wa fihi matulaba ne, al-matulabin awwal ta'arifin darurati lugatan wasilahan ba na luga ba, je ka gaba. Alfarudus tsani, in ka je gaba inda ya ce alfarudus tsani, alfarudus tsani, nuna wajen. alfar'u sani ya ce addaruratu filistilahil am ya ce liddarurati filistilahil am ثلاثة إطلاقات yace ta'arifin larura a cikin istilahi ga mamme in an ce ad-daruratu me ake nufi sai ya ce cikin istilahi me wanda a ƙarƙashinsa akwai abubuwa ya ce akwai amfani da ake da kalma addaruratu ana nufin abubuwa a ma'ana guda uku ya ce al'itilakul awwal amfani da ake da kalmar darura yace tutlaqu ad-daruratu wa yuqsadu biha ad-daruri inda ahli al-kalami alama la yaftaqiru ila nazrin ila nazarin wastidlalin yace wa huwa al-ilmu alladhi yashtariku fi ma'rifati al-'ammatu wal-khassatu wa yusamma bil-'ilmi ad-daruri mu koma baya ya ce al'itilakul awwal amfani da ake da kalma al-darura da wata ma'ana ya ce tutulakul darura tutulakul darura ana amfani da kalma al-darura wa yi bihi kuma ana nufi da shi shine me ake nufi da shi al-daruri abin da ya kasance tilas dole ne a san shi inda ahalil kalami a wajen masu ilimin mantiq alama la yaftaqiru ila nazarin wastidlalin ana amfani ne da shi ga abin da baya buƙatar research baya buƙatar istidlali baya buƙatar tafakkuri akwai abin da ko jahili ya san kaza ne baruri ne dole ne ma ya sani ko da ya je makaranta ko bai je makaranta ba kaga in aka ce addaruratu a wannan ma'ana ana nufin abin da yake tilas dole ne a san shi an je makaranta ba a je makaranta ba dole a san shi darura ne ana amfani da kalmar daruratu ana nufin wannan sai ce wa huwa ilmu in baka gane ba a daruri din yace wa huwa al-ilm alladhi yashtariku fi ma'rifati al-ammatu wal khassatu yace shine ilimin da cikin saninsa. sa daga mutane da keɓantattun mutane duk sun yi musharaka sun yi tarayya cikin saninsa wannan ilimin al'amma gama garin kowa da kowa wal da keɓantattu sun yi tarayya gurin sanin wannan ilimin to idan aka ce ad-daruratu a wannan itilaƙin ma'anar abin da ake nufi kenan sai ya ce wa yusamma bil ilmi daruri akan ambace shi da al ilmu daruri ilimin da baka buƙatar research yanzu a ce sanin wuta tana ƙuna malam Muhammad amurin ne daruri ka ga abu physically ka gan shi gashi gashi ka san kaza ne wannan ba tare da kaje makaranta ba wannan shine al'ilmu daruri wanda dole ne kowa da kowa ya san shi to wannan ma'ana ta farko kenan idan an ce al-daruratu filistilahil am kenan sai ya ce al-itlaqu thani amfani da kalma al-daruratu sai ya ce wa hiya inda al-arudiyina wa hiya inda al-arudiyina bi takunu da'iyatan ilartikabi ma la yurtakabu fin nasari yace wa minhu summiyati darura ash-shi'riyya yace akan yi amfani da kalma ad-daruratu akan yi amfani da ita a wajen malaman arud shine inda al-arudiyyin a wajen malaman audi sukan yi amfani da kalma ad-daruratu bi ma'anar halatin lati takunu da'iyatan ilartikabi ma la yurtakabu fin nasari yace sukan yi amfani da ita da nufin ma'anar hali wacce take jawowa a zakkewa abin da ba a zakkewa a cikin nasar yace shi yasa ka ji ana kiranta cewa ad Shari'a. in rubutu ka yi nazibi haka babu yadda za a yi ka cire wani harafi ko wannan in rubutu ne za ka yi nazibi dole ne ka rubuta kowane wasali kowane harafi kowane harafi dole amma abdaruratu shi'riya takan sa ka zakewa abin da ba ka zakewa a cikin nasar ƙila ko ka cire wani harafi na jikin kalmar amma in rubutu za ka yi a annasar dole sai ka rubuta wannan abu wannan shine ne a wajen malaman rubuta sai ce Al'itilakus Salis, wanda wanda shine bayanin da muke yi shine yanayin da muke magana a yanzu akai sai ce Al'itilakus Salis, amfani da kalmar abdaruratu ya ce, inda ulama shari'ati gurin malaman shari'a in sun ce Abdarura, larura me suke nufi sai ce wa inda hun laha ma'anayan wa inda hun laha ma'anayan yace a wajen su malaman shari'a a darura tana da ma'ana guda biyu fiƙihi wa usuli akwai ma'anar fiƙihu akwai malaman usul su ma in suka amfani da ita ga wata ma'ana tata malaman fiƙihu idan suka yi amfani da ita ga wata ma'ana tata shine fiqhi wa usuli yace fal fuqaha yaqsuduna biha yace malaman fiqhu abin da suke nufi da ad-darura shine al-halatu allati yahliku fiha al-mukallafu idza istamarra fi tatbiq al-hukm al-asli Ya ce wahiya bi ma'anar hajjati shadidatil mulji'ati ila mukhalafatil hukm shar'i Malam Muhammad mu koma gurin malaman fikihu ai da mun ai magana fikihu ce dan a ahkamu taklifiya idan ka ji ana cewa haram cewa halal daman a cikin al'akamun taklifiya ne to mu koma ga malaman fiqihu me suke cewa me suke cewa malaman fiqihu suna amfani da kalmar ad-darura suna nufi da ita shine alhala yanayi alhalatu hali yanayi allati ya haliku fi hal mukallafu wanda mutum baligi mai hankali musulmi zai mutu zai halaka a cikin wannan halin idastamarra in ya ci gaba ya shuɗe fi tatbiqil hukm asli cikin ɗabbaka hukunci na asali shine kai ya ci mushe in bai ci mushe ba zai halaka kaji ko malam muhammad kamar yanzu zanga-zanga in baka fito zanga-zanga ba za ka mutu shine alhalatul lati ya haliku fi hal mukallafu idza istamarra fi tatbiq al asli yanayi ne wanda mutum mai hankali baligi musulmi zai mutu ya haliku zai zai halaka zai mutu Idan samarra in ya ci gaba fi tatbiq al asli cikin ɗabbaƙa hukunci na asali in ya ci gaba da ɗabbaka hukunci na asali shine zai mutu ɗabbaƙa hukunci na asali shine rashin fitowa zanga-zanga idan kuma ya fito zanga-zanga zai rayu in bai fito ba zai mutu malam muhammad daidai nan don Allah ka ba mu amsa a karatun nan don Allah waɗanda suka yi zanga-zanga in ba su yi zanga-zanga ba za su mutu ne don Allah ah, Malar kanu wanda ke da karfin ya je zanga-zanga ai ba maganar mutuwa ba ne. Za ma mu zo a cikin dawabit. Shin daman shi yasa wallahi in mutum ya yi magana cikin karatu ko sai ka raina shi wallahi wallahi sai ka raina mutum kaga dai yanzu abin da ake cewa abin da malaman fiqh suke nufi in sun ce ad-darura shine al-halatul shine al-halatul lati yahliku fiha al-mukallafu idha istamarra fi tatbiq al al-asli mutum zai mutu in ya ci gaba da ɗabbaka hukunci na asali hukunci na asali shine kada a yi zanga-zanga to in aka ci gaba da rashin yin zanga-zangan za a halaka to wannan larura kenan yin zanga-zangan ya zama larura kenan shine abin da malam yake cewa anan malam muhammad ala ka fahimci wannan karatun sai ya ƙara fitowa ya ce wahiya bi ma'anar hajjati shadidati almulji'ati ila mukhalafatil hukumi shar'i ce ita ɗin addarura ɗin wani bukata ce mai tsanani wacce za ta hankaɗa mutum bukata mai tsanani da za ta hankaɗa mutum zuwa ya saba wa hukuncin shari'a hukuncin shari'a abin haramun ne yanzu wannan buƙatar da ta hankaɗa shi mai tsanani ya saba wa hukuncin shari'a shi ake kira abdurura kuma in bai saka in bai saba din ba zai mutu ne a baya ce hiya halatul lati يهلك فيها المكلف إذا استمر في تطبيق الحكم الأصلي amma ka zo ka ce waɗanda suka ke wato kai sai ka kare prof ta ƙarfi har kana cewa larura ce ta sa suka fito dama in ba a yi zanga-zanga ba za a mutu ne dole rayuwarmu ba za ta tsaya ba sai da zanga-zanga ne kuma haka ake ma ɗabbaka ma darura haka ake tatbiƙin darura dama shin ba a da mafita kawai sai zanga-zanga din zanga-zanga kawai ita ce hanyar da za a bi kafin ma abu ma ya zama to darura shi yasa wayannan kuna sa mana baki wallahi cikin abin da ba ku da alaka da shi daman idan za a iya bin wata hanya a yi solving din wannan matsalar daman akan yi wani abu a ce shi an yi shi ne min babin darura dama ga wani kuma wanda za a iya bi ko a iya aikata sa wallahi in suka yi magana wallahi malam muhammad suna Allah ya kyauta Allah ya gane da ku malam muhammad mun gama da nan iyaka ma karatun ya fito iyaka nan can ya kara ne ya ce wa ammal usuliyun فيقصدون بها المصلحة التي لا بد من قيامها وتحققها لتستقيم أمور الدين والدنيا كالبيع والنكاح wannan a wajen malaman usulul fiqh kenan malam muhammad Nan mun ba shi ta'arifinta. Kaga ya ƙara fahimtar ma me ma ai larura. Hali ne wanda mutum mai hankali baligi yake kasancewa zai halaka in ya ci gaba da ɗabbaka hukunci na asali. Hukunci na asali kada a yi zanga-zanga. Tunda ka yadda haramun ne larura ce ta kai ko to daman in ba a yi zanga-zanga ba za a halaka ne ballantana ka ce ai larura ne yin zanga-zanga din damar rayuwarmu ta tsayi ne ba za ta yi daidai ba sai mun yi zanga-zanga kuna magana ba ku san shari'a ba ku zo ku ringa kutse kuna rikitar da jahilai Allah ya kyauta malam Muhammad za mu dan ƙara masa alakoro je ka shafi na 28 mu dan ƙara masa alakoro dan ya fahimci cewa ba kawai ana abubuwa ne kawai a ce wai larura ne za mu dan ƙara masa zai taimake shi gaskiya saboda kaga gobe ba zai ƙara fitowa ya ce ai larura ba daga nan za ka ga shi nan daga almabhasu salis za mu karanta shafi na ashirin da shi ma nan ya kamata mu ɗan karanto masa don kaga gobe ba ya ƙara zuwa ya ce wai ai larura ba kaza eh, nan wannan ilimin da nake baka yanzu ba ko ina ake samunsa daga wani bangare za fara yawwa gashi daga gurin da yake cewa al-mabhasu salis ضوابط العمل بالضرورة الشرعية يوا وأهم القواعد الفقهية المتعلقة بها malam muhammad to hatta daruran ma tana da ka'idodin aiki da ita ita dai larura ta shari'a wacce ita ce ake cewa in an shiga cikinta ya halatta a ci mushi to tana da ka'idodi to yanzu dan Allah ma da za ka ɗauka fitowa zanga-zanga larura ne mu ɗauka tasliman jadaliyan shin waɗanda za su mu'amalanci wannan darurar ka gaya musu ƙa'idodin aiki da wannan larurar ka karantar da su wannan in an ɗauke shi larura ne shin ka karantar da su waɗannan ƙa'idodin na aiki da wannan larurar don su kiyaye ka ba su wannan ilimin ko kawai hankaɗo su kai ya ce dawabitul amali dawabitul amali bidarurati shar'iyya ƙa'idodi na aiki da larura ta shari'a yace wa ahammul qawaid al fiqhiyyah al muta'alliqah biha da kuma mafi mahimmancin ƙa'idodi na fiqhu da suke da alaƙa da ad-darura din sai yace al matlab awwal matlab na farko yace dawabit al amali bid darurati shar'iyyati ƙa'idodin aiki da larura ta tana da ƙa'idodi sai ce inna al'amal darurati laisa ala itlaqihi duna ma shurutin wa quyudin yace inna al'amala bi darurati lalle aiki da larura laisa ala itlaqihi ba kawai kai tsaye bane larura larura kawai shikenan an saki abu kawai ai larura larura yace duna ma shurutin a ce wai banda babu wa'ansu sharuɗa kawai larura larura sa ta kai saki ba kaidi wa quyudin a ce babu wayansu abubuwa da za su dabaibaye mutum kawai an ce masa larura an hankaɗo shi ya fito zanga-zanga sai ce ba haka ba ne aiki da shi larura yana da sharuɗa sai ce balla budda min quyudin wa dawabiqa ya ce bari dai dole ne akwai ƙaidodi akwai da baibayi shar'iyyatin na shari'a wanda wa'annan ƙa'idodin tuhaddidu tariqal amal biha ita ce take tsara hanyoyin da za a yi aiki da ko su ne wa'annan ka'idodin suke tsara ko suke shirya hanya aiki da wannan larurar tuhaddidu tariqal amali biha wanda wa'annan dawabit ɗin, shar'iyya da quyud din nan su ne wanda suke tsara hanyar da za a yi aiki da wannan larurar sai ce wa zalika anna fi darurati muhalafata hukumin shar'iyyin asli yace wa zalika saboda abin da ya sa shi ne anna fi darurati lalle cikin larura fa akwai mukhalafata hukumin shar'iyyin asli akwai saba wa hukunci na shari'a na asali cikin larura shi yasa ake sa ka'idodi shi yasa yake da ƙa'idodi saboda za a saba wa hukunci ne na shari'a na asali idan hukuncin shari'a na asali haramun ne to yanzu za a saba wannan haramun din shi yasa ake sa mata ƙa'idodi sai yace wali sai yace fali zalika saboda haka ne ba, yace wada al ulama'u ضوابط العمل بالضرورة الشرعية Allah ta kuna matiyatan li ahalil ahawa'i wa zaighi fayuhillu ma haramallahu, bi ghairi ma waje haƙƙin ayyace saboda haka ne malama suka sanya ƙa'idodi na aiki da wannan larurar ta shari'a saboda me kada kowane ɗan son zuciya daga ya so ya saba wa Allah kawai sai ce eh ai larura wanda ya karkace hanya daga ya so ya saba wa Allah kawai sai ya ce ah ai larura ne ai larura ne sai ya je ya yi barna sai ya halatta abin da Allah ya haramta ba tare da gaskiya ba sai ya ce wa haza wannan ma sanazkuruhu fi ma ya'ti ce wannan shine abin da za mu ambata cikin abin da yake zuwa yasa akwai ka'idodi saboda kada dan son zuciya yake larura larura kamar yanzu wannan da yake cewa wai larura ne a fito zanga-zanga ai larura ne aka shiga kaga wannan kowane mai son zuciya ka bashi bayan kuma akwai sharuɗa akwai ka'idodi da maluma suka shimfiɗa kan aiki da wannan larura sai ce adabitul awwal ka'ida na farko yace an takuna daruratu ƙa'imatan. lamun tazaratan lamun tazaratan yace an takuna daruratu dole ne ka'ida ne sharaɗi larurar ta kasance ƙa'imatan ga ta an ganta a fili ga ta ƙarara lamun tazaratan ba wai a jiranta ake ta faru ba a ga ta nan ta faru ga ta nan ta faru an gani sai ya ce ومعنى هذا الضابط ما أنوّن قائدا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة ما أنوّن قائدا يتي أن يتيقن المكلف أو يغلب على ظنه أنه إن لم يرتكب المحظور فسيلحقه ضرر فادح في إحدى في إحدى الكليات الخمس abin da yake cewa ya ce dole ne mutum mai hankali baligi musulmi da zai amfani da wannan larurar ma'anan abin da ake nufi yawa ɗayan sa caji inna lillahi ya ce mutumin da zai amfani da wannan larurar baligi mai hankali musulmi ya sakankance ya yaƙini ko kuma ya rinjaya a zatansa shine a zannu ba wai a fakat ba a ya rinjaya kan zatansa cewa in bai zake wa wannan abu na haramun ba da sannu wani cutarwa zai biyo baya cutarwa mai tsanani mai yawa zai biyo baya fi ihda al-kulliyat al-khams cikin ɗayan daga cikin abubuwa guda biyar su ne al khams ko ka ce al-daruriyat al khams idan bai zake wa wannan abun ba ya sa ya ƙini to tabbas zai samu cutarwa cikin wa'annan abebaɗan guda biyar ko dai cikin addininsa ko cikin ransa ko cikin hankalinsa ko kuma cikin nasabarsa ko cikin dai haka su ne al khams to in bai aikata wannan laruran ba to zai yi yakinin cewa kaza zai same ni cutarwa wa raina cutarwa wa addini na ko kuma ya rinjaya kan zatansa cewa eh cutarwa babba zai zo ya same shi ya danganci wa'annan alkulliyatul khams din nan sai ya ce wa iza kana al'amuru kazalika fa innahu la yaltafitu ila shakki wal idan al'amari ya kasance zuwa haka sai kana da yaƙini sai kana da yaƙini na cewa in baka aikata wannan haramun ba sai kana da yaƙini in baka yi zanga-zanga ɗin nan ba to za ka halaka sai kana da yaƙini ko kuma ya yi rinjaye wa zatanka shine azzannu raji dab da yaƙini yake tana tunanin in ban yi zanga-zanga ɗin nan ba fa yarin jaya ga zaton ka cewa halaka za ka yi ko kuma a'a kana da yaƙini za ka halaka in baka yi zanga-zanga ɗin nan ba ko za ka cutar da addinin ka in baka yi zanga-zanga ɗin ko za ka cutar da ranka in baka yi zanga-zanga ɗin nan ba ya ce to wa iza kana kazalika idan lamarin ya kasance kamar haka sai an samu galabatu zanni ko an samu yaqini ce to fa innahu la yaltafitu ila shakki ko la yultafatu ila shakki wal wahmi ba a waiwayawa shakku a kana doubting sha eh, zan iya rayuwa fa in ban yi zanga-zanga ɗin nan ba walwaham ko a wahami ne babu yaƙini ba tabbas ba garanti cewa za ka halaka in ba ka yi zanga-zanga ɗin nan ba shakka ai kake kamar fa zan iya rayuwa kamar ba zan iya rayuwa ba to ba a waiwaya wannan wannan babit na nawa kenan na ɗaya sai ya ce waya dullu waya dullu لهذا الشرط أن الأحكام الشرعية إنما تناط باليقين وغلبة الظنون كاجكو يتي ويدل لهذا الشرط أبن كينوني كون وانا شرط لابد أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة yace abin da ke nuni ga wannan sharadin shine annal ahkama shar'iyyata lalle hukunce hukunce na shari'a inna ma tunatu bil yaqini wa ghalabati zununi akan rataya su ne hukuncen shari'a da yaqini ko kuma zato mai rinjaye hukunce-hukuncen na shari'a da yaƙini ake alaƙanta su ko kuma galabatun zanni sai ya ce wa annahu laltifata fiha ilal auhami wa zununi da haka ba a waiwayawa almarjuhati wal ihtimalatil ba'idati yace ba a waiwayawa zuwa ga shakku zuwa ga zato marjuhi sai dai rajihi wal ihtimalat al ba'idati da kuma ihtimalat ne nisa ba a waiwayawa zuwa ga wayannan magana yaqini ake da ghalabatu zanni sai ya ce wa haza ma'ana wannan shine ma'anar wannan ƙa'ida, ar-rukhsatu la tunatu bi shakki kaji ko wannan ma ƙa'ida ce a rukhsatu la tunatu bi shakki idan an ba da rukhsa ba azima ba ne ba hukumul asli ba ne ruksa ne to shi kuma ar-rukhsatu la tunatu bi shakki idan ana magana ana maganar shakk to ba maganar ruksa ake ba yaqini ne da kuma galabatu zanni ake yin batun ruksa kaga wannan ka'ida ce don haka larurar ta zamanto gata a tsaye an ganta ƙarara fi suka gata ta tabbata ba wai wacce ake bata zo ba kenan ko ana shakka game da zuwanta a'a a'a an shiga yanayin an gani kuma lalle in ba a aikata wancan haramun din ba ba za a rayu ba za a yi asarar rai za a yi asarar kaza za a yi asarar kaza to yanzu wannan sai a ce wannan larura ne a aikata amma in ana shakku ne ma shakku ne ko kuma wahami ne to ba a yin magana ad-daruratu da Allah ka fahimci wannan ka'ida ta farko sai ka'ida ta biyu ad sani wanda shi zai fi kwankwasarka shi zai fi wannan ka'ida ta biyu shine ad sani ka'ida na biyu ta'azzurul wasa'ilil mubahati li darari ta'azzuru ta'azzurul wasa'ilil mubahati ta'azzuru gagarar rashin yoyuwar hanyoyi da suka halatta li darari ga gusar da wannan cutarwar ake an rasa kowace hanya to sai a ce tun an rasa kowace hanya ta kawar da wa'annan miyagun wa'annan masu kaza wa'annan sai ta hanyar zanga-zanga to sai a ce yanzu larura ne a yi zanga-zanga shine ta'azzurul wasa'ilil mubahati li izalati darari duk wata hanya da ta halatta a bita sai babu ita ta gagara a bita to sai a ce zanga-zanga larura da Allah rasa hanyoyi akai rasa hanyoyi akai ko hanyar kai kenan maganin abin shine zanga-zanga ballantana ka kiraye shi da larura duk hanyoyi sun gagara waɗanda suka halatta sai dai ta haramun ɗin ta zanga-zanga ɗin ta shine za a yi Ahmad Imam. kyauta. kuna wahal da mu wallahi wannan ma dabit ne الضابط na biyu نبيو تعذر الوسائل mubahati gagaruwar rashin yoyuwar hanyoyi da suka halatta a bisu na izalatu saboda gusar da wannan cutarwar saboda gusar da wannan cutarwar ba wata hanya duk wata hanya ta gagara a bi ta sai wannan hanya to larura ne wannan sharaɗi ne sai ce wa ma'anahu ma'anarsa an ya ta'ayyana al-mahzuru wasilatan li daf'i darari yace wa ma'anahu ma'anarsa an ya ta'ayyana al-mahzuru shar'i wannan abin da aka haramta a shari'a ya ayyanu ya zamanto shine kai wasilatan hanya lidafi darar ga ingije wannan cutarwar ya zamanto shine ya ayyana shi shi kai ne in babu shi babu wani sai ya ce ka an ya kuna fi makanin ya ce kamar mutum ya kasance a wani guri la ya ji fihi ma ya tanawaluhu illal muharram gashi a wani waje kuma babu wani abu da zai iya ci ya rayu sai haramun gashi a wani waje ba abin da zai ci ya rayu sai haramun ko gashi a yanayin inda masu mulki suke kaza suke kaza rayuwarsa ba za ta yi ba sai ya yi zanga-zanga zanga-zanga kawai zai yi ita ce mafita to wannan sai a ce larura ne ya yi sai ya ce ma wa alaihi to akan wannan ka'idar akan wannan maganar ka sani famata amkanal mukallafu iza izalata darari wa daf'ihi ko kuma wa daf'ahu bil wasa'il mubahati imtana alaihi irtikabul mahzur shar'an yace to ka sani fa mata amkanal mukallafu yayin da duk mutum baligi mai hankali ya samu damar izalatar barari, ya samu damar gusar da cuta wa daf'ahu ya samu damar ingije cuta bil wasa'ilil mubahati da wa'ansu hanyoyi ba na haramun ba na halali sai ce to imtana alaihi irtikabul mahazuri to wa wannan haramun din sai ya sai ya hani gare shi a ce to a'a shar'an a shar'ance to kaga kenan yanzu duk ana fito ma da karatun ne cewa a larura fa ba wai kawai yanda kake faɗi larura sa'annan kuma an rasa kowace hanya ne da har sai zanga-zangan da haka bata hukuncin larura duk waɗansu hanyoyi da za su halatta abu a yara duk babu su sai zanga-zanga kadai shi yasa ka kira shi da larura kaga duk wanda ya san haka zai san akwai wayansu hanyoyi da bayan wannan in kuma an binkita ba a samu wato ita wannan me ta haifar za mu zo mu ƙara sharhin ƙa'idar a gaba ba wai sasakai ake amfani da wai larura ba fa sai abdalu salis ƙa'ida na uku yace an tuqaddara daruratu bi qadariha yace an daruratu bi larurar ita ma a ƙaddara ta gwargwadonta zanga-zanga ɗin na kwana nawa za a yi idan na kwana biyar za a yi sai aka yi na kwana shida an ƙetare iyaka an yi ta'addanci to da Allah daga cikin waɗanda suka ko kai ɗin da kake cewa larura ce ta sa to gwargwadon kwana nawa da Allah kuka auna nan kuka ga cewa a yi zanga-zanga ɗin a aikata haramun ɗin a gwargwadon kwana nawa ne ya ishi larurar sai ta gushe gwargwadon kwana nawa nan kuka tsara saboda dai ad-daruratu tuqaddaru bi ƙadari ai shine ai ma'anar abin da nake karanto ma a yanzu cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha shine abin da nake karanto ma a nan to da Allah gwargwadon kwana nawa ne kuka lissafa cewa a fito zanga-zanga iyaka na kwana biyar aka samu za a yi maganin abu kaga in na kwana biyar ne aka ƙara kwana shida an yi ta'addanci saboda Allah ce yi man turra ghaira baghin sai Allah ce wala adin sannan fala isma alai kaga wannan duk bayani ne kai da kake cewa larura ce wannan duk bayanin kamata yi ku yi wa mutane ku yi tahdidin kwanaki nawa za a yi ana yi amma duk ba a yi ba amma ka kira shi da larura to ka'idar larura sai an yi wannan saboda ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha shine wannan ka'idar da malam yake cewa sai yace wa ma'anahu ma'anar wannan cewa an tuqaddara ad-daruratu bi ma'anahu ma'anarsa la yubahu lil mutarri min al muharrami illa bi qadari ma ma yadfa'u darura yace wa ma'anahu ma'anarsa la yubahu lil mutarri ba a halattawa wanda ya shiga cikin yanayi na bukata mai tsanani ba a halatta masa minal muharrami daga haramun illa bi kadari ma yadfa'u darura sai gwargwadon abin da ke ingije wannan larura kamar yadda kai aka ce larura ce to zanga-zanga ne yake ingije ta to zanga-zangan kwana nawa ne zai ingije wannan larurar to ba a halattawa a yi zanga-zanga sai na wannan kwanakin in aka ƙara wani kwanakin an yi ta'addanci wannan larura kenan kaga ga duk mai hankali da yasa sa abin da yake ya san ahmad imam baka san larura ba duk wanda yake bibiyan mu nan zai fahimci baka san larura ba kuma ba za ka ce kai baka sani ba to kaga wannan ka'ida ce ta aiki da larura shine an tuqaddara bi qadariha ka'ida ce alal kanawi lokaci malam muhammad na'am wallahi akwai yawwa <clears throat> akwai ka'ida ta gaba wacce tana da alaƙa da nan sai abbabitun rabe shi wannan ya kawo aya ne famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alayhi shine dalili na cewa ad-daruratu ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha wannan ayar ghaira baghin wala adin shi yasa to hatta limit ɗin kwanakin zanga-zanga sai kun tantance kafin ku kirawo shi da larura amma duk ba ku ba amma ka zo kana cewa wai ai larura ce Allah ya samu dace malam Muhammad sai adhabit rabi shine Allah ya tarattaba ala al amali bid-darurati dararun akbaru min ad-darar hasil biha to to to wannan ma raddi ne mai kwankwasa kanku shi ma wannan ƙa'ida ne na aiki da larura Allah ya tarattaba ala al'amal bid-darurati dararun akbaru min ad-darar hasil biha sharadi ne ƙa'ida ne kada yin aiki da wannan larurar ya janyo wata cutarwa wanda ya fi na larurar da ake ciki malam muhammad malam muhammad ina tare da ke malam kano don allah da aka yi zanga-zanga din nan abin da ake ciki karuwa ya ko raguwa ya yi ikon Allah ai <laughs> to wani ya ce bai da alaka da zanga-zanga amma da an dai kara kaya ya karu man ya karu abubuwa da mun gan ya karu wato shi zanga-zanga ba shi da amfani kenan ko an yi kokari na an jarraba ne a duba to amma da Allah abin karuwa ya ko raguwa ya yi a karuwa dai ya karu sosai yawwa to kaga aiki da larura kamar yadda shi ahmad imam ya kira yi zanga-zanga larura to aiki da larura sharaɗi ne cewa in aka yi wannan abin na haramun aka zakewa kada wata tuta ta biyo baya wacce tafi wacce ake ciki sharaɗi ne ƙa'ida ne cewa idan za a yi amfani da wannan larurar to wani cutarwa da zai biyo baya na farko kai ya kai cutar da ake ciki in equal ma suka yi ma shi ma an saɓa wa ƙa'ida wacce take cewa la yazalu dararu bi dararin mislihi shi ma ya saba wata ka'ida dole sai ya kasance abin da zai biyo baya bai kai abin da ake ciki ba kada ya yi ma da abin da yake ciki sannan kuma kada ya fi yanayin da ake ciki ka'ida ne kafin a yi amfani da larura wallahi malam muhammad wannan karatun akwai abubuwa da yawa da zan bayyana a ciki amma inda yana da fahimtar karatu daidai gwargwado iya nan zai fahimta kuma zai fahimci cewa lallai ya yi abin da duniya za ta raina shi da hayye da cewa larura ce ta fito da 'yan zanga-zanga suka yi zanga-zanga da har kuma yake ganin cewa fatawar da prop ya bayar ta dace da abin da yake tunani amma ga duk mai hankali ya saba prop a fahimta shi prop ma cewa yake ma kada a shigar da batun cewa zanga-zanga cikin al'ahkamu taklifiya a ce haramun ne shi mamaki yake ba su da alaka to ka kai kuma kana nunawa eh ka yadda haramun ne shi zanga-zanga din amma za a yi shi ne don larura larurar kuma da kace kace yunwa to ga ƙa'idodin amfani da wannan larura din mun karanto ma mun karanto ma wanda ga dukkanin mai fahimtar karatu ya san to tabbas ba ku bi wa'annan ƙa'idodin ba kuka yi da awan larura dan na tabbata da kun bi su to ba za ku ba mutane shawara ko fatawar su fito ma yin zanga-zanga ba wai dan larura Allah ya kyauta Allah ya ganar da ku malam muhammad sai abu na ƙarshe ai tunda ya zo ya yi da'awa ya ce eh, a ba wa prof shugabanci to ya janyo wa prof samun wani bidiyo da na turo ma na prof ko in ce audio eh audio ne za mu sama prop a skeleton za mu sama prop a skeli malam muhammad na tare da kai malar kano akwai wani audio da na turo ma yawa zan saka to samu gani fahimtar manyan kuma in ka koma shi kan shafafa zai ibn hajar a cikin sharhinsa na fatul bari ya kawo fuskokin diga da malamai suka tafi akan fahimtar manyan ra'ani fil manami fasai rani fil yakazati a karshe ya kawo fahimtar cewa lalle a duniya ake nufin game kuma ya kawo masu inkarin wannan fahimtar kuma ya kore wato yi raddi akan dukkan wannan inkarin nasu kuma ya kawo kiskan waɗanda suka tabbatar sun gani a cikin al'umma. Wani <laughs> abin ko abin akwai ban dariya akwai ban takaici kuma. To ga fatawul bari a gabanmu. Kai, ina da Malam Muhammad. ka ji abin da prof ai ya ce akan marra anni fil manami fasirani fil yaqazati yace al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo duk fuskokan ya kawo inda suke inkari ya kore sa'annan ya yi raddi daga ƙarshe dai ya tabbatar cewa eh a nan ake nufi cewa za a ga manzan Allah marra ani fil manami fili fil yaqazati dan ƙara dannawa saboda su san adalci muka yi masa haka ya faɗi wallahi babu inda ibn hajar ya wannan abu to ahmad imam ka zo ka ba mu amsa kuma in ka koma shi kanshi al-hafiz ibn hajar a cikin sharhin na fatul bari ya kawo fuskokin duka da malamai suka tafi akan fahimtar manyan ra'ani fil manami fa sai rani fil yaqazati a karshe ya kawo fahimtar cewa lalle a duniya ake nufin game kuma ya kawo masu inkarin wannan fahimtar kuma ya kore wato yi raddi akan dukkan wannan inkarin nasu kuma ya kawo kiskan waɗanda suka tabbatar sun gani a cikin ayyuma. Malam Muhammad. mu tafi na turo ma fathul bari ya samu na shi mu duba mu gani abin da prof ya faɗi daidai ne to yanzu dan Allah Ahmad Imam ba mu amsa ba mu dogon kira to wannan abin da ya babu shi ba matsala ba sai mun biya ba wannan abin da prof ya faɗi babu shi babu inda alhafiz ibn hajar ya tabbatar ana ganin manzan Allah uruku a nan a duniya kuma ba inda yewa waɗanda suka ce ba a ganin manzan Allah uruƙuru a duniya a raddi kai waɗanda suka ce ana ganin sama shi alhafiz ibn hajar ya wa raddi su ya wa raddi kuma su ne ya yi inkari ma gare su kuma ya tabbatar da ba a ganin manzan Allah uruƙuru a nan to yanzu Ahmad Imam ka fito ka ba mu amsa abin prof ya faɗi daidai ne daidai ne hakan yake cikin fathul bari ya sauke amana ta ilimi daidai ne abin ya faɗi haka yake yanda ya faɗi ibn hajar ya faɗi haka ya faɗi ka fito ka ba mu amsa in ya faɗi to shi kenan ya cancanta a sa shi a shugaba in kuma ba haka alhafiz ibn hajar yayi ba prof ne ya ce haka yayi to dan Allah ka fito ka ba mu amsa wanda baya sauke amana ta ilimi ta addinin mutane shine kake cewa ya zo ya zamanto shugaban musulmai ka fito ka ba mu amsa na tabbata ba za ka zo ba saboda baka da wannan amsa dan ba yanda za a yi ka kalle mu ka kalli idan mu ka ce alhafiz ibn hajar ya kawo fuskokan waɗanda suka ce ana ganin manzon Allah ya kawo waɗanda suka ce ba a ganin sa kurukuru. ya kore kai dai na san baka da ilimin da zaka zaƙulo wannan cikin fatul bari daga bakin prof yake daga aljiwinsa ya dangantawa ibn hajar in kuma haka ya faɗi zo ka biya mana karatun mu gani ka sa fathul bari ka nuna to idan kuma ba haka bane prof ne ya faɗi to da Allah fito ka ba mu amsa wanda har yakan iya janyo abu yakan iya nana kawa malami abin da bai faɗi ba baya iya ya sauke amana ta ilimi ya faɗi abin da aka faɗi shi kake kalla kake cewa yazo ya zama shugaban musulmai ko da Allah ka zo ka ba mu amsa mai irin wannan halin ya cancanci haka ko bai cancanta ba Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace Malam Muhammad a fara ɗauka amma dai wannan magana babu ita zan ɗan yi talhisin abin da na karanta na karanta lamarin salatul fatih na farko kenan sai zancen larura na zanga-zanga sai kuma wannan na uku shine zancen shugabancin da wancan yake da awa prof ya zamanto shugaba wanda mun bashi misali guda ɗaya akwai misalai amma saboda lokaci mun taƙaitu a ɗaya ya zo ya gaya mana abin da prof ya faɗi alhafiz ibn hajar ya yi raddi ga waɗanda suka ce ba a ganin manzon Allah kurukuru ya tabbatar ana ganin sa haka yake a cikin fatul bari ko ba haka yake ba in ba haka yake ba ya fito ya ce ba haka yake ba in kuma haka yake ya fito ya karanta ya nuna mana wajen in kuma ba haka yake ba ya canja to da Allah sai ya ba mu amsa mai irin wannan halayyar ya cancanci ya zamanto shugaban musulmai ko bai cancanta ba Allah ya sa mu dace a fara ɗauka malam Muhammad na jama'a muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi malam alkanawi muna maka fata alkhairi muna godiya da ah, bayanan da aka yi ah, jama'a kamar yadda muka sani lokaci ya yi wanda za mu ba ku masu saulara dama ku shigo ku nemi karin bayani ko fashin baki ko kuwa a wani wurin da malam bai fahimta ba za ya zuwa fahimtar da shi ko kuwa a kalubalace shi cikin maganganun da ya yi ko karatun da ya yi sha Allah wannan yasa za mu bude phone lines yanzu ga wanda ke neman karin bayani insha Allah Assalamu alaikum Malam Muhammad yadda za mu yi don mu rage wa kanmu aiki. Kaga abubuwa guda uku ne in me shi ya zo kafin ya fara magana sai ya zaɓa ya ce shi kan ɓangare kaza yake da magana. In ma dai wannan illoli na salatin fatihi ɗin in ma na zancen larura na zanga-zanga da shi wannan ya faɗi in ma kuma zancen prob da muka sa a mizani. Eh, na abin da ya faɗi cikin fatul bari ya ce alhafiz ya faɗi to kaga bangare uku kenan sai mutum ya zaɓi guda ɗaya kowaye a bashi dama ma shi ne ya kira shi ma a bashi dama sai a tattauna don a ganar da al'umma Allah ya mu dace Allah Allah ya saka da alkhairi um, jama'a mun doki kiran farko cikin iko su Allah to assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa Alaikum salam. Kola, sunanka daga na ke kiran. Suna na Amiru daga Cintabara tabarajin, Nijar. To, malam muna jin Kaduna na sauraron ka. ina malkana yi fata alheri da shafin Allah taimake ku. Amin, amin tare da kai. Allah ya taimaka. To, fata alkhairi ne muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Bari mu doki kola na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya malam Muhammad. Ya malam kola sunanka daga na ke kira. Sunan na Sa'idullah dan Garba. Malam Sa'idu. Daga nan Jakara. Ewa, eh, Allah yanzu tun inda tsaye na ji wajen da malam yake cewar wajen iya dai wajen da yake cewar a zuwa kare wajen da ake ce ana ganin man ba a ganin manzon Allah ko Na'am. wato ya za a ce ba a ganin manzon ana ganin manzon Allah mana gurku da sabban sanadi sun gan sun gan shi. To. Mala Sa'idu. Ko ba ka wani akar makallau. Na'am. Malam Sa'idu. Na'am. Na ina jin ka. Abin da nace ina jin baka fahimta ba tsaya na ƙara fito ma wato wani ne ya zo ya ce prof ya zamanto shugaba na musulmai a nan fejin kuma ya ce eh. ai kamata ma duk wanda aka samu ya zama limamin abuja to a ɗauke shi shi ne shugaba to shi ne sai na so in auna masa prof ɗin sai na danna prof sai ya ce ah. alhafiz ibn hajar eh, alhafiz ibn hajar cikin fatul bari ya ah. ce ya kawo fuskokan malama da suka yi magana na cewa ai ana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuru kenan ya ce ya kawo fahimta waɗanda suka ce ba a ganinsa ya kuma kore ya yi raddi kuma daga ƙarshe ya tabbatar ana ganin manzan Allah a nan a duniya sai na ce to babu inda alhafiz ibn hajar ya yi abin da prof ya faɗi babu sai na ce idan kuma akwai da Allah wani ɗan ɗariƙa ya zo ya nuna mana cikin fatul bari in kuma babu kun tabbatar babu to da Allah mutumin da ba shi da amana ta ilimi yakan canja wa malama magabata abin da ke cikin littattafansu ya faɗi kishiyar haka shine yanzu shi Ahmad Imam yake cewa ya zamanto shugaban musulmai. Ka fahimta? Eh, wannan mataimakin limamin Abuja? Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yanzu dai duk eh, bazancen kowaye akwai wannan magana cikin fatul bari ko babu. ai sai dai ma ta gaskiya wannan wannan ibnu hajar ai ya ko in dai magana sufaye ne wanda suke cewa suna ganin manzo Allah kaga wannan a hankali ma ƙarya suke ko da mutum bai karatu ba ba da ai in dai a gaban ɗaliban ilimi ne in dai ka zo kana faɗa wannan kayan na masa hankali to amma fa da kawo kai ka ce ana a kai da kawo fa ka ce ana ganin manzon Allah fa ka so ka tuhumce ni amma kore wannan shine sai na fito eh abinda na fahimta ne da asali farko abin da na fahimta ji nake waya a ce ko sabai haka ai ba wani wannan wannan yake ganin sa na na wannan sai yanzu na fahimci magana kamar alƙalin amma nan wani sahabi ne ai ya ga manzon Allah kuru-kuru bayan ya koma zuwa ga Allah na'am Malam Alkano ya kamata ka maimaita kan wannan hadisin nan ne kawai ake magana ba. Malam Alkano ana jina? ba matsala eh Allah ya saka masa da alkhairi a ya dau wani na'am kola muna godiya Allah ya saka na'am muna muna godiya an fahimce ka kan hadisin kan ka kola um, baka baka da network mai kyau a ina jin ina jin ina jin malam Muhammad eh kan hadisin da aka eh Allah ya saka masa da alkhairi eh a ya dau wani eh na malam Muhammad kana ji har yanzu topic ɗin kai ma kana da buƙatar ƙara ma bayani wato ba wai akan hadisin ba kaza prof da ya faɗi maganan nan ya ce cikin fatul bari ne babu ita wannan magana ita magana an yi ta ne akan hadisin marra ne fil manami fasirani fil yaqazati sai ce kuma ibn hajar yayi to ba inda ibn hajar yayi sai kishiyar wannan ma yayi to shine sai nake tahaddi malam wa shi Ahmad Imam ko da wanda zai iya ko za su nuna mana abin da ya faɗi shi prof kenan cikin fatahul bari in kuma ba za su nuna ba Ibn Hajar bai faɗi ba to mutumin da har yakan juya wa mutum magana ya faɗa abin da bai faɗi ba sai Ahmad Imam ya ba mu amsa ya cancanta ya zama to shugaban musulmai a bashi amana al'umma kenan Allah ya samu dace da wai a wani Allah ya saka da alkhairi To. Na gode, na gode. Eh. Muna godiya kwallo. Na gode malam. Na'am. Mm. Da kina gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka bari mu je baka da network. Assalamu alaikum. Eh malam Muhammad ma lafiya. Alhamdulillah. Ah, me magana? Ya karatu a hidima wa ne. Alhamdulillah. Sunan Sunanka daga ke kiran mu. Eh, Suna na Sanusi ne a kira daga nan ga daga nan ga Togo Lome. To malam Sanusi muna jin kai insha Allah. To ina ga ina ga da ina ga da babban malamin mu shaka Alkanawi. Na malam na jin. Amin malam sunusi ina amsawa malam sunusi. Gaisuwa ce dai zuwa ga abin ga. amma dai malam Muhammad da Allah ina son ka nema mini alhurma ga malam alkanawi ko yana iya ba ni lambar shi nake bukata. Shi nan ba matsala za mu yi magana daga baya. Ka nema na alhurma ba ta ce ma ai ya tura man shi malam Muhammad. Shi malam Muhammad shi ya tura. shi amin amin amin amin muna godiya bari mu duba ko mun doki wani kuma Lokaci mu ya riga ya wuce <clears throat> Assalamu alaikum. Dan wa baka da network kama kana kokari. Assalamu alaikum. فيكم السلام عليكم kuma gaskiya mun yi ma ƙoƙari. Mm. To, Malam Kano inda mu duba mu dasa na mun Eh Malam Muhammad gaskiya ne saboda gaskiya ba wanda zai iya zuwa ya zaɓulo wannan abin da prof ya faɗi cikin fata labari oh. babu ga wani kuma na shigowa to a ɗauke shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum muhammad na'am wallahi ban fahimci topic din ba sai yanzu ma nake duba sosai ashe malam yana yin radi ne wa shi wannan imamu ahmad din da ya zo wannan matsoracin wanda ya zo yake yin karatu sai ya gudu din nan ko Allah malam imam ahmad ya yi karatu <laughs> eh wallahi ban fahimci wannan dan nasu ba sai yanzu dama ayi maganar ya saba wannan maganganun sai kuma daga baya in ya ga an yi mace kuma sai ya wannan sai sai je ya wannan ya dawo yana cewa ai ba a fahimce shi bane annabi maganganun nasa ai ya saba ta makallau Allah alan nan Allah ya saka da alheri a ya kuhi da Allah fahimci topic kuma da sai zuwa Allah insha Allah muna Allah ya saka da alheri Allah kanawi mu ji wato nasiyanka ko kuwa ka na karshe sai mu duba mu rufe da wannan insha Allah to malam Muhammad wato kamar yadda ka gani mun tattauna kan abubuwa guda uku ne kan salatul fatih illolinsa ko mun karanto cikin littattafai sa'an da kuma batun cewa larura ce ta sa in zanga-zanga suka fito wanda kuma mun karanta menene larura da kuma ƙa'idodi nata dukkanin ɗalibi zai fahimci inda aka dosa sa'annan abu na uku mun kawo prof mun sa a sikeli da shi wancan yake cewa ya zamanto shugaban musulmai sai muka kawo wani abu da prof ya yi a harka na ilimi To muka ce akwai shi a cikin littafin ko babu in akwai a nuna mana in kuma babu to sai a bamu mu amsan menene hukunci ko wanda yake da wannan halayyar shin yana da salahiyar zamantowa shugaba ko ba shi da ita ka ga amsar da za a ba kenan na tabbata ba wanda ma zai je nan wajen malam muhammad sai kuma magana kan shi ahmad imam ahmad imam wato ahli sunna suna da hankali kuma ahli sunna ba irin mutanen zawiya ba ne da haka duk abin da kake suna kallon ka idan ka ga wani ya ce ya fahimce ka ta harkar da kake yi kuma ahli sunna ne ko sai dai jahili wanda bai san ma me sunna ba awa yake yi kawai ko kuma a'a irin 'yan ɗariƙu da kuke haɗa baki da su su eh, zo nan su ce su ahalis sunna ne duk za a iya samu tunda ai ba sanin waɗanda suke bugowa ba ne musamman a wancan topic ɗin naji muryar wata mace ce wai ita ahli sunna ce malam muhammad da a ce wacce ta bugo ta ce ali sunna ce za ta ƙara bugowa a yanzu kafin na tashi ko Allah da duniya sun gane ƙarya take ba Ali sunna ba ce shi yasa babu ahli sunnan da zai zamanto tare da kai sai dai wanda ko dai bai fahimce ka ba ko bai fahimci sunnan ba saboda dukkanin masu hankali suna bibiye da kai sun san abin da kake ciki kai kawai matsalar ka ahli sunna ne damuwarka ba wai batun a haɗa kai ai kake ba a'a matsalar ka ahli sunna hakan ya fito cikin tambayar da Dr. Idris Ilasi Idris Yema yace cikin batun ka kace kowace firqa kowace firqa kace tana da kusakurai tana da matsaloli sai tambaye ka menene matsalar tijjaniya ka kasa faɗi amma malam muhammad na turo ma da wani bidiyo nasa da Allah sashi ya faɗi matsalar wahabiyawa to kaga in mutum wai yadda wai yanda kake kake fitowa a dabara a mai nasiha mai nasiha to in mutum wai ya fahimci cewa wai so kake a haɗa kai to wawa kenan wanda ba da fahimta wanda kuma yake da fahimta sai ya fahimci kawai target ɗinka ahli sunna ne ɗauki sati guda muna tattauna matsalar bidi'a sati guda za mu ɗauka muna tattauna matsalar bidi'a ahli sunna wahabiya sun sauka daga tsarin da malamai suka aje matsalar bidi'a sun hau bidi'ar shadi yadda ya kasa bidi'a da kuma yadda Eh, da Allah mai dan magana nan ka dan yi hakuri kaɗan ka daina shigar da magana muna cikin magana ka yi hakuri yawa ya ya kamalan Muhammad da Allah mutane yana da kyau su kaji malam Muhammad matsalar wahabiya yake bayyanawa amma tun da nake ban taɓa kallonsa ban taɓa jinsa ya bayyana matsalar tijjaniya ba ko yana nufin ba su da matsala ne masu aƙidan kowa Allah wahdatul wujud na taba zuwa na tutse shi a TikTok nake tambaya same hukuncin masu aƙidan wahdatul wujudi sai ya so ya ba su kariya wai ai sufaye suna da istilahi kaga yanzu ya zauna matsalar ahal sunna wahabiya yake faɗi amma ba za ka taɓa ganinsa ya zauna yana faɗin matsalar 'yan haƙiƙa da ke cikin tijjaniya ba ko matsalar tijjaniya in kuma akwai da Allah a zo a faɗi a kawo bidiyon da ya zo ya faɗi matsalar tijjaniya amma ga shi kunjina danna malam muhammad ya danna yana faɗin matsalar wahabiya yanzu dan Allah irinka ta ya zai zo ya ce mana wai gyara yake so wai shi ba shi da taking side so yake a haɗa kai wai mu yadda in kaga wani ya yadda da kai yana bin ra'ayin ka wawa ne bai ma fahimce ka bane in yana da hankali yana sa ido ya san ƙarya ne kawai kai matsalar ka ahli sunna dan bid'a duk kafircin da zai duk shirkar da zai yi duk bid'ar da zai yi matukar shi dan bid'a ne dan tawagar ku ne to shi kenan shi ba shi da matsala ko ba za ka taɓa fitowa ka faɗi matsalarsa amma za ka faɗi na wahabiya shi yasa Dr. Idris ya ce ma me matsalar Tijjaniya ka kasa ka faɗi to ai baka da <laughs> ai baka isa kai ka faɗa ai matsalar ba amma ta wahabiya kana faɗi ni fa wannan bawan Allah fa ko a rayuwata wallahi har na fahimci mas'alolin da ya iya tattaunawa wallahi malam muhammad na iyakance na riƙe kuma ba shi da wa'insu matsaloli da yake tattaunawa wallahi sai su bai taɓa zuwa da sabuwa ba su dai yake maimaitawa duk shekara ko duk watanni kaga ta ɗaya shirya batun maulidi ibn taimiyya ya ce wanda ya maulidi yana da lada wai fa batun maulidi sa kenan sai batun wannan na bid'a bid'a din nan sai batun carbi kago yannan misayil din guda uku manya to duk watanni yana ƙara maimaita su su yake tattaunawa <laughs> wallahi zuba tallahi wayannan mutane akwai renin hankali wallahi malam Muhammad <laughs> wallahi daga an kwana biyu zai ƙara maimaitawa su dai yake maimaita su ya iya sai kuma ai matsalar kafirtawa sai matsala ta haɗin kai amma ukun nan da ka ji na na sama a nan karatunsa shi ya ƙare amma kaga yanzu ai yayi maganar larura jahilcinsa ya bayyana don bai saba tattauna irin wa'annan ba Ya yayi maganar larura gashi mun masa tsirara mun sa littafi ana gani malama suna maganar larura kaga bai ma san larura ba amma yana cewa 'yan zanga-zanga wai larura ce ta fito da su yana so sai ya ba wa prop kariya bayan kuma ya saba da prop ɗin a fahimta shi ya yadda zanga-zanga ɗin haramun ne za a yi shi dalla ruwa to shi prop yana ma zargin waɗanda suka ce haramun ne to Allah ya kyauta Allah ya samu dace ma yanda ma za ka ga kamar yanda nake faɗi shi prop za ka gani daga cikin salahiyar ma mutum ya zamanto shugaba shi ai malami yadda suke faɗi cewa wai alwiqayatu khairun min al'ilaj haka ne kuma alwiqayatu khairun min al'ilaj rigakafa ai tafi magani ba wai sai an fito zanga-zangan an yi wannan zaka bada magani ba a tun kafin a fito zaka bada wiƙaya ka bada rigakafi to wannan sai mu ga salahiyar ka. amma ba sai an fito an yi barna kuma ka ba da wai magani ba Allah ya kyauta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika hmm. nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum